yanzu haka dai hukumar zaben ta kano ta ce ta shigar da wannan batu a jerin sharɗan tsayawa zaɓe kamar yadda shugaban hukumar farfesa garba ibrahim sheka ke faɗi. duk wanda aka duba aka yi masa gwajin jini aka ga cewa yana ta'ammali da kwaya to bai kamata ma jam'iyya ma ta tsaye da shi takara ba tun da farko daman doka ta sa halima mana cewar mu cilo daga cikin dokar mu sa guideline misali kaga a cikin dokar mu da ta kafa wannan gidan ai bata fito kuru-kuru ta ce mu caji kudin fom ko wani abu amma dai ta ba mu dama cewa mu ma za mu iya saka wasu ka'idoji akan wannan ne wannan eh, kadamin ne muka samu muka yi nasara a kotu sanda aka kai mu kara cewa muna cajin kuɗi so mun sa wannan a cikin guidelines mu. su jam'iyyu in sun gama primary election to duk wanda za su kawo mana laifinsa sai an tabbatar mana da cewar baya ta'ammali da kwayoyi mun ga clearance daga NDLA sannan za ba shi dama ya yi sai form ya zuwa yanzu dai masu neman takara sun fara bayyana aniyarsu ta yin biyayya ga wannan sabon tsari a wannan abu da suka bujiro da shi na farko ya kamata su kalli a mahanga ta doka ya kamata kuma ya zamto cewa a yi shi bai ɗaya abinda nake nufi da bai ɗaya shine dukkanin jam'iyyun nan da jam'iyyar da take mulki da wacce ba ta mulki da ɗan takarar da yake cikin jam'iyyar da gwamnatinsu take mulki da ɗan takarar da baya ciki kuma a fatanmu shine a ƙarshe idan an yi gwajin nan a fidda bayanin nan ya zamto an fito da shi ƙararar kowa ya sani cewa wane ba shi da matsala irin ta ta'ammali da sha da abin nan ɗin miyagun ƙwayoyi ko kuma wane yana da kamar dai honorable kai kana na'am da wannan yuri eh ni ina na'am da shi ba don kuma saboda wannan zai yi abu biyu na farko zai zama wa'azi ga na baya na biyu kuma zai zama wa'azi ga wanda Allah ya taimake shi ya tsallake Honorable Muhammad Shehu kenan da ke neman takarar shugabancin karamar hukumar Nasarawa a birnin Kano. Sai dai Dr. Nasir Adamu Aliyu, lauya mai zaman kansa a nan Kano, ya ce tilas sai majalisar dokokin Kano ta yi garan bawul ga dokar zaɓe ta jihar. Shi matakai da cancanta na tsayawa takara, tsarin mulki ya faɗi abubuwa misali mutum ya kasance yana da ilimi a matakin sakandare ko kuma wani wanda yake kwatankwacinsa da ita hukumar zaɓe ta karba sa'annan ya kasance ya sauka daga aiki kwana talatin ma'aikaci ne mm. sa'annan ya kasance dan jam'iyya ne sa'annan kuma bai taɓa samun kansa a cikin wanda kotun ɗa'ar ma'aikata ta hukunta ba a cikin shekara goma da ta wuce wannan kenan idan wani ka'ida ta zo kuma wanda take ƙari akan wannan wacce duk bata saba tsarin mulki ba za a iya yi majalisar jiha tana da iko ta iyakace musu lokacin da su yi kaga misali suna iya ka'ida wasu ce kuma ya kasance mutum hukumar yaƙi da ta'amali da ƙwayoyi ta tantance ka ta ce baka da wannan matsala to yanzu sa wannan ina ganin ko da ko aka ce za a iya tabbatarwa amma idan ba a yi doka ba to ba na jin wani yana da iko ya saka wannan Abin jira dai a gani shine ko za a miƙa ƙudurin gyaran dokar zaɓe ga zauren majalisar dokokin ta Kano kafin ranar goma sha shida ga watan Janairun baɗi ta gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar ta Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.